tattauna bisa abin da ya shafi wannan OH ta giyaye. Menene giyaye? Giyaye shine mitrejina da imanis OH ce wadda Allah ya ma rayuwa a cikin ruwa koko inda ruwa ke kwantawa. Ana samun ta a cikin tabuka. to wannan ice in ta samu ruwa ya heye mata ta samu inda babu ruwa ita wannan hakanan ne Allah yi rayuwarta to a yanzu muna da su cikin duk tabukan da akwai nan cikin ƙasar Ilela amma kullum abin nata kamun yana ja baya saboda mutane suna ɗibata sosai to ita ko alhali mun ce muku cikin tabukan ne ake samun ta ita ce in tana cikin tabki wannan ruwa na tabki zahin rana da ke bugun ruwan tabkin tana rage wannan kaihi kun san ruwan tafki eh, in rana na bugun su su ma kenan suna hiranyawa ga shekara ana samun kamar metir bi masu hiranya to amma in akwai wannan ice giyaye wannan abin ba za ya faru ba sosai to kuma bancin wannan wannan inuwa da yake ma kihi kunnan su suna faduwa cikin ruwa kihi yana amfani da su to kuma bancin wannan yayin muka ce mutane na amfani da shi suna sara shi suna ruhun ɗakunansu wannan abin kun bisa shi na ci ne sosai da sosai kuma yana da ya'ya suna da kama wani hore mai kamshi ɗiyan shi kasan yan ƙananan ƙananan ne ba su kai kama koya hatsi ba wannan hore yana da ɗan kamshi wannan ɗiyan nashi shine matsalar ma tashi ta wajen eh, yabon ƙasa saboda ɗiyan ba ɗauko su ake ba nan da na a shi akwai wani abu da muke yi an kaɗan gyara wuri sai a watsa su in an ka watsa su sai a watsa soshiya to da irin haka nan ne ake samun irin nashi shi yasa kana gani wuri da yawa in an ka kashe shi in ba mu samu mun kai haka nan ba mu maida shi akwai wahala to kuma da ya zama to cikin ruwa ne yake ka gani kenan nan sai mun bari ice ya girma nan mu je mu sashi to mutane ko da yake ana dibi makiyaya na kashi mutane na zuwa ɗiba to shi yasa yau wannan abin ya yi kaɗan cikin tabukan nan sosai ya yi kaɗan sai mu ce shi ma yana cikin itace wanda in ba a kula ba za su ɓaciya.